الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل من العقيدة الوالدية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a yau insha Allah za mu darasi na uku kuma za mu tashi alfaslu thani fasali na biyu al-imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi wato yana bayani fasali yana bayani akan imani da abin da ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin littafin shi ne wato ya kawo ayoyi da suke bayani akan sifofin ubangiji subhanahu wataala wanda a can gaba kuma zai kawo mana hadisai zalla wanda suke bayani akan sifofin ubangiji wata ala mun yi bayani a can baya cewa wajibi ne mutum siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa da shi ko kuma da abin da mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta Allah da shi domin Allah ya siffanta kansa manzara ta sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma suka Allah ya sifanta kansa da siffar ko maza su ma siffanta Allah da ita wajibin ka ne ka sallama ka ne ka wuya idan kana son aƙida ka ka zama inda ingantacciya ah, imamu sahawi yana cewa wala tabbutu qadamul islami illa ala zahri taqdim wal istislam kawai mutum ba ta a kan musulunci da in ya sallama ya miƙa wa Allah da manzon الشفاء وإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى أهله فعند ذكر سعدين فقد سلم على سلم من ظل التصاميك أم سويا وما تؤمن به كما تنقل عن حديثي يقوم وسند سبحانه في متى بيان السنة waɗanda suka san alƙur'ani da hadisi sifanta Allah da abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko manzo Allah ta kuma ya sifanta shi da shi shine riko da alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abi Dawud yana cewa tamassak bi hablillahi wattabi'i al-huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnati allati atat an rasulillahi tarju wa tarba ka yi riko da igiyan Allah shi ne musulunci shi ne gaskiya ka bi shirya karka da wannan bidi'a domin ka samu rafan don ka zama ɗan bidi'a mai rikita sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala za ka samu rafan ko da rikita ki ya ce ka bauta Allah ta ala da bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. da bin alqur'ani da bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ka tsira daga azabar Allah kuma ka rabanta da rahamata na alkiya mala yace wa qad dakhala fi hadhihi jumla ya shiga cikin wannan jumla na bayani akan aqida ingantacciya aqida ahlus sunna wal jamaa ma na bihi nafsuhu fi surati al-ihlas abinda Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin suratul ikhlas ita ce qul huwallahu ahad allati ta thuluth al-qur'an wanda take daidai da kashi ɗaya cikin uku na alƙur'ani wato kai imani da abin da kul huwa Allahu ahad ta ta ta ta kunta suratul ikhlas daga farkon ta har ƙarshen ta yana da cikin imani da abin da Allah ta'ala ya siffanta kansa a cikin littafin to ita suratul ikhlas din ita ce kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace allati ta'dilu wanda take daidai da sulukar qur'ani sulukar qur'ani shine kashi daya cikin mu wato in ka karba qur'ani uku kul huwa allah ta dauka shi ya to me ake ne wannan an samo shi daga hadisi ne inda ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wata yake ya aya a do ahlukum an yaqra sulukar qur'ani fi laylatin yanzu zai kasa a sai da daddare ya karanta kashi ɗaya cikin kashi uku na alƙur'ani sai sabai suka tambaya suka ce to yaya ne ake nufi menene kashi ɗaya cikin uku na alƙur'ani sai ce Allahu ahad Allahu samad ita ce kul huwa Allahu ahad da kuma Allahu samad to da aka kul huwa Allahu tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alƙur'ani amma me ake nufi da ma'anan kul huwa Allahu tana kashi ɗaya daga cikin kashi uku na alƙur'ani shine wato ba ana nufin cewa ka karanta kul huwallahu sau uku kamar ka karanta alqur'ani ne ba haka ba ne abinda ake nufi shine wato alqur'ani ya ka alqur'ani ya kasu kashi uku ne akwai aqida a ciki wato labaran da aka bayar dangane da ubangiji subhanahu akwai kuma wato istoshi labarin da aka bayar dangane da halittar Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai hukunce hukunce na shari'a don kalurar kulhuwa lawo ta rike bangaren bangaren sauki shi yasa wani da yake yana son kulhuwa lawo manzara kuma yake allah ya yana son ka da saurin son da kake wa kulhuwa lawo domin ta kunshi jikokin hannu ko ya ce da annaha sifatuwa ko da sifa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to ta wannan bangaren ne za a kalli hakan ne amma ba ana nufin wanne ya karanta alqur'ani wanda ya karanta kul wallahu sau uku kamar ya karanta alqur'ani ba da dan su daidai wa daidai ko wanda ya karanta ido ashirin na alqur'ani wanda ya karanta kul huwallahu da dan su daidai ba wani falala ne dai aka faɗa nata wannan kamar wani hadisi ne da manzo sa yake cewa duk wanda ya karanta la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku ko lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau goma kamar ya karanta kamar ya inta bayi ne guda hudu to ko in kafara ta kama ka ko ka karanta la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa la kulli shay'in qadir sau goma da zai shi ka a matsayin kafara ba dole sai ka in tabawa to haka nan inda zaka zo ka shiga sallah ba an ce a karanta fatiha ba da sura ba sai ka karanta kulhuwar da sau Ko sai ka ce ba duk ka karanta qur'ani ma gaba daya in ka yaka sallah ka kai ba ta yi ba ga ba ka karanta fatiha ba wannan shi zai ƙara nuna maka ba ana rikin wai ladan su ɗaya ne ko matsayin su ba ne sai dai idan magana ake akan tauhidi to kulhuwar lawa tana cikin farko farko a alkur'ani za mu sha abubuwa da yawa na na tauhidi mana an yace haifu ya kulu ta inda ubangiji ta ala yake cewa qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan ayan wannan suran ta sauka ne da saurin kafirai sun zo sun samu zala ta kuma suka ce sif da na ramfa ka fi kwanta mana ubangiji wata riwaya shi sif da na ramfa ka gaya mana waye dangin ubangijinka shi allah dan waye ne shi kan wani da wasu san allah ba to shi allah ta ba su an ce kun ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله شيء هو الله Allah a أحد gudaya. wato ba biyu ba ne Allahu sama kuma Allah shine shine Allah as-samad abun nufi da bukata shi ake nufa a wajen biyan bukata lam yalid bai haifa ba kaga bai da dake nan wa lam yulad mara kai shi ba bai da ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahad babu wani mutum daya da ya zama kufu an kini da uwa gare shi wato wanda ya kama da shi wanda za a ce duk abin da yake da shi yana da shi za ka ce kun huwa Allahu ahad ka gaya musu Allah shi kaɗai ne Allah shi kaɗai ne a zatinsa da uluhiyansa da rububiyansa da sunayen da sifofi ahadin fi zatihi ma'ana shi kaɗai ne Allah babu wani Allah in ba shi babu wani Allah wato Allah shi kaɗai ne shi yawan halitta halitta na gaba ɗaya shi ne mai mulki gaba ɗaya to kaga dole kai imani ba in kai da Allah guda biyu ne to kai wa Allah shirka kai wa Allah shirka wannan shine ma'anar tauhidi kenan haka sai ta ce kai da cewa shi ɗaya ne a zatin sa shine ma'anar wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim shi kadai ne kuma a wurin bautan sa wato shi kadai ne ya tantance abota masa shine ma'anar la ilaha illa sai ta Allah da yake abun bautar ku shi kadai ne kuma ba a mota daga gaskiya sai shi ga nuna a zatin sa shi kadai ne kuma shi kadai ne ya tantance abota masa sannan haka nan shi kadai ne a rububiyar a wajen halitta alala wal khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin sannan shi kadai ne kuma a fikofinsa da suna gaba ne fikofi irin na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ma'anar qul huwallahu ahad kaga wannan sura ta tauhidi kare ta Allah a wajen wato bautar sai ya ce Allahu samad Allah shine abun nufi da bukata shine ma'anar as wato shi Allah ta'ala ba buƙatar komi wurin kowa sai dai komi da kowa kuma yana buƙatar komai a wajen shi shine ma'anin yana da samadiyya shine al-maqsud bil hawa abu nufi da biyan da biyan buƙata la ya taju ila shay'in wa kullu shay'in mutajin ilayhi ba buƙatuwa zuwa ga wani abu amma kuma kowane abu yana buƙatuwa zuwa gare shi Yasa sa wani da ala da ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ko mutane ku ne ku ne da zuwa ga Allah amma Allah mawadaci ne abu ne ba bukatar komai a wurin ka. da kuma komai da komai kana bukata a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce lam yalid bi haifa ba wa lam yulad kuma ba haife shi ba wato ba yi da kuma ba yi da ba yi da ba kamar yadda ubangiji ta alaƙe ba a cikin suratul mu'minin mattaqaba Allahu min waladin wa ma kana lahu min ilahi idan da zahaba kullu ilahin bima kana wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun Allah ta'ala bai gida ba ba da ta kuma babu wani allan tare da Allah wani abun bauta tare da Allah babu allan shi kadai inda Allah yana tare da wani wanda ya cancanci shi ma abota maka shi ma Allah ne da kowa sai ya tafi da abin da ya halitta amma na a ce su biyu ne suka haɗu suka suka halitta ta sai dai ne rikice sai to ni nan zan zan dauke ta wa daga nan sai dauke ta daga daga saman mun nan sai aga kawai wani kofa kawai ya bayyana za ka tsakin sai a raba ta biyu wanda ya ni zan dauke kana sai dauke kana sai aga bangare ɗaya na duniya san ta kurma to duka ba ruwan ubangiji ta ala shi kaɗai domin idan da za su zama su biyu dole za a samu rikici saboda ba a sarki biyu a gari daya a ce ikon su iri daya da zai yi sai sa amma sarkin ma ya gama zamanin sauran ya zo sai rusa abin da wancan yi gaba da amma mani ta ala shi kaɗai ne sai ke sarrafa halittarsa wato yadda ya gada sannan Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai bayi da walam yakul lahu ahad babu wani mutum da ya kasance masa kufuwan kini a ce duk abinda Allah ta'ala yake da shi shi ma yana da shi babu wani saboda Allah ta'ala bai da masi misali bai da wani wanda za a ce irin Allah ne ko wanda ya kama da Allah ma Allah ba ko a ce mulkin sa yayi kama da na Allah ko ikon sa yayi kama da na Allah ko sifofin sa sun kama da na Allah duka babu balantana a ce ya tantance abota masa Allah bai da wani abdullahi bin abi yana cewa walaysa bi mauludi walaysa bi walid walaysa lahu shiqqun ta'ala mumaddu Allah ta'ala ba abun haihuwa ba ne wata bai da ba kuma shi ba ma yayi bane bai da ta, kuma bai da wani wanda ya kama da shi sarki ya tabbatar masa abun ne subhanahu wa ta'ala wa annahu ta'ala yajtu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haka aljanni ma suka ce ubangiji ta'ala wanda darajarsa ta ɗaukaka bai riki ɗa ba wato bai da ɗa sannan kuma bai da mata yi bai da mata bai da ɗa so da ka duk waɗannan siffa ne na tawaya siffa ne na tawaya shi ta Allah da Allah bai siffantu da su ba domin idan aka ce ubangiji subhanahu wata'ala haifansa a kai yana da baba idan da babu shi ba ke nan daga baya ka same shi a wannan siffa ne na mun halitta akwai zamani da aka yi babu Allah ne na kaga wannan na kasu ne tawaya ne a wajen Allah su wa ta'ala amma kai aka ce ba ka da baba da kai kuma ka samu matsala ka samu da to haka nan idan aka ce mutum abin aka ce wa Allah ta'ala yana da na to wannan ya nuna yana da bukatuwa zuwa ga wuri ina domin zan yi amfani da shi alhalin dukkanin duniyar nan kowa babu sani yi sani gaba ɗaya da ke sa ubangiji subhanahu wataala kowa ba ne shi yake yin halitta me zai buƙaci yin da kuma ba a buƙata ta nan bare mata a ce ya bukaci mace sai ma kawai da soyayye ne ba za ka kammala ba kai da mata shi yasa kake buƙatar mata shi yasa Allah ta'ala ba ya fi kwantuwa da irin waɗannan fikofin kuma ba yi da wani abokin tarayya wanda zai zama ne mulki irin nan saboda haka ce sa kaga ko sarakuna ba sa son kishiyoyi a ce misali a ce jahan shi kaɗe ne sarki kaga ya suke ce iko da an naga wani sarkin tare da nasa aka ba shi wani wanda ya ce kaga an shiga tashin hankali duk da cewa za a riba ƙasar ne a ce shi iko da nan wanda iko da ba wai suna iko tare wani inda za a ce a garin gaba ɗaya sarki biyu ne kuma ikon su iri ɗaya to da wannan ya ba da umarni wannan kuma warware kuma wannan ya ce a yi wannan ya ce ba za a yi ba kaga shugabancin da zai tafi ba to ubangiji subhanahu wataala mai cikakken mulki ce wa ma wasafa bihi nafsuhu fi alami ayati fi kitabi da kuma abin da Allah ta'ala ya siffanta kansa a cikin aya mafi girma a cikin littafinsa haifu ya kulu inda yake cewa Allahu guda ilaha illa huwa al-hayyul za ta ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wal ardi wa ma fil ardi من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يقولن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وليس كتاك سوى آية الكرسي وانا آية الكرسي كمان ما نيتي إذا أعظم آية في كتابنا آية تكتب قوة a cikin alkur'ani ita ce ita ce ayatul kursi kamar da ya tabbata a hadisi in ingantacce manzala ta sama ya tambayi ubai bin ka ce masa wace aya yake take girma a cikin alkur'ani cikin na sai karanta Allahu la ilaha illa huwa al yi qayyum wato ya karanta ayatul kursi sai ce ya yahlika da ilmu abal munzir ilimi ya karanta maka ya kai abal munzir yanzu a nan ilimi ne ya sa ya gano ayatul in wani ne sai ya dauko ayar da tafi kowace yawan ayoyi ita ce ayan bashi ya zai za ta zayen kun bidai ne ila ajalin musamman kaga ita ne tafi kowace shafi ne guda aya ɗaya to amma kuma ya gano aya mafi daraja a cikin sai ya faɗi ajin sai kuma bai dace to sai wani ta da ilimi ya faranta maka ya faranta maka to ubangiji ta ala yana cewa Allahu la ilaha illa huwa Allahu Allah la ilaha babu amman bauta da gaskiya illa huwa sai shi wannan shi ne ma'anar kalmar shahada shi ne la ilaha illallah wannan duk wani da kaji ce wasa musulmi to ya faɗi wannan kalmar ne kuma ya yarda da ita ko ta ta zuciyarsa sai ta zama musulmi to da ga wannan kalmar da ita ake shiga a addinin musulunci kuma ita za ta hana a yaƙe ka ita za ta hana a kwace dukiyarka kuma sai da ita za ka tafi aljanna idan babu la ilaha allah ba za ka tafi aljanna wannan shine tauhidul uluhiyya to Allah ta'ala ba mu wata da gaskiya sai shi sai ce alhayyu rayayye alqayyum wanda yake tsayuwa da al'amuran bayansa wanda ba ya bukatar komai a wurin kowa la ta aku zuhu sinatun wala nau dangadi ba ya kama Allah wala nau mu haka nan bacci ba ya kama shi lahu ma fi wato wa ma fil ard duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai na Allah ne shi yake mulkan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba za su iya nam man zalla zai shawo inda babu wani wanda yake ceto a wurin Allah illa bi ilmihi sai da ilminsa wannan shi istifham ne in inkari babu kawai ba ne shi ceto sai da ilmin Allah ya alau ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaban mutane abin da zai faru nan gaba wa ma khalfahum da abin da ke bayan da abin da faruwa faru a baya ya san ciki da wajen su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba za su kewaye wani abu na ilimin Allah ba illa bima sha'a fi abin da Allah ya sanar da su wa fi kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ya yi wasu samai da kasai wato ya fi samai da kasai wala ya udu ko tuhuma kiyaye su kiyaye samai da kasai baya nauyayen Allah wato baya damun ubangiji subhanahu wataala Isa ce wala wallahi kurituhu wa la yuqidu la yuqidu ba ya damu kaga mun yana maka wahala kai dame ka Wala la yuqidu ba ya nuri wa shi la za ya yi wahala. wa huwa da aliyu Allah shi shine madaukake al-azim wanda yake mai girma wannan ita ce ayatu Allah ta'ala ce Alhayu hayyu al-qayyum al shine rayayye rayuwa ta kamala mutum ma rayayye ne amma rayuwarsa tana da tawaya Allah ta shi ne mai rayuwa biya. me ma'anan kammaliya lan tusbaq bi adami wa la yalhaquha tawali wato ba a rigaye ta da babu ba ba a yi wani lokacin da Allah ba a yi ba ne kuma nan gaba kuma gushewa da zai riski rayuwarsa ba za a ce ga wani zawon da za a nan gaba inda Allah babu shi ya su ba amma kai kuma da babu kai kuma za ka mutu nan gaba kaga rayuwar ka take tafiya ne ba kan wani ba to Allah ta'ala tun tinin rayaye ne kuma har abada rayaye nan da rayuwar ta kare sannan kuma la ya na naqsu min al-mu'min bi wajhi min al-mu'min babu wata tawaya da za ta bijiro wa da yanzu kai ka din akwai tawaya a ciki ina cikin da a ce kanka na ciwo kana zabi eh, kai sun tube ka samu abin nan matsala ba ka iya tashi ko cikinka na ciwo kunninka na ciwo idonka na ciwo haka za a yi ta samun irin wa'innan matsalolin a rayuwarka ka so ka so ka yi abu ka kasa ta ubangiji ta ala babu ka waya a rayuwar kwata-kwata bayan wani abubuwan ba za su bi bijiro masa wannan kaga shi yasa ba za ka haɗa rayuwar allah da rayuwar ɗan adam saboda rayuwar da rayuwa ce kalila cikakkiyar rayuwa Shi ne ma'anar alhayyu Wannan kuma alqayyum Allah shi ne mawadati mai kula da al'amuran Shi ne ma'anar alqayyim shi mawadati ne ba a bukatan koyoyin kowa sannan kuma yana kula da al'amuran bayan da shi ke shirya musu al'amuran su to da aka alkayu kenan alqaimu bi nafsihi alladhi yaqumu ala ghayri Shi ne mai wadatuwa da kansa ba a bukatan kamar da wani abu ba buƙatar ka masa wata hijima kafin wani ya samu rayuwarsa ka zama cikakkiyar rayuwa ba buƙatar komi ka shi ya wadata da kansa duk abin da kake na ibada kan karfe ba Allah ala kake ba sannan kuma dukkan al'amuran bayansa kuma na halitta shi yake tsaye da wannan al'amura shi yake tsaye da su da haka shi kulle kullu yawmin huwa fi sha'an ko shi na cikin sha'anin wato halitta Da ka nan. da ubangiji ta'ala zai kyale ka halaka za ka yi da ba zai kula da rayuwarka ba zai halaka da zai zama bai kula da kamai da kasai ba saman za ta kurmo za ta rikito a kan mu ƙasa kuma za ta kurma da mu to amma Allah ta'ala yana kula da su kawai kenan shi ba buƙatar komai wurinka kai kuma komai kana buƙata a wajen shi ma'anan alƙayyum wannan alhayyul qayyum malamai sun ce shi ne ismu lahi al'azam sunan Allah ne ya kowane ne sau da ya zo a hadisi cewa a ismu lahi al'azam an bai shi sau uku a kwana kaga a wannan cikin abin kurtu alhayu kai a kan suratu ali imran alif lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم لكن سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم فذاك سكتي شنو اسم الله الأعظم إذا متزيع الدعاء فوقاته يا حي يا قيوم يا قيوم في الدعاء wanda idan an roƙi Allah da shi yake amsa yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm la ta'khudhuhu sinatun ba ya kama Allah Allah baya jangadi wala nawmun haka nan bacci ma ba ya kama ubangiji ta Allah baya bacci kuma baya baya jangadi ya tabbata cikin sahihin muslim ma za su ce inna Allah la yanamu wa la yanbaghi an yanamu Allah baya barci ko bai kamata ma ya barci ba don Allah ya barci, bacci duniyar nan sai ta halaka gaba daya tashin duniya ya duniya don idan yake yake ko na sakon da ne sama za ta rikido kasa za ta goma duk gidajen mu gaba ɗaya da su shi duk za a halaka fara gaba ɗaya saboda shi yake rike da komai da komai na halittar da shi ta yake Allah baya barci kuma bai kamata ma ya yi gaskiya يرفع إليه يرفع إليه أمل الليل قبل أمل النهار ويرفع إليه أمل النهار قبل أمل الليل أنا كلمة أيك ديري كافين نيني نيني كافين كافين ديري كل هنا تكين ديرا تكين أيك يزوج كوانا يكفتن كوانا يشير يوانا كلهم وبنجي تعالى تكين كل هذا باين تيجي كيف أكتي الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم wato gengedi baya kama Allah haka nan ma bacci ba a kama ubangiji su subhanahu wata to shi gingidi da bacci duka akwai tawaya a cikinsu shi in ka dauki bacci tawayansa shi ne lokacin da kake bacci duk abin da ake baka ji baka ji to kai a wajen kaɗan adam kamala ne a wurinka a ce kana bacci duk da cewa baccin ƙanin mutuwa ne ƙarƙarƙanin mutuwa ne wa wanda zai tawaffakun bin laili wa ya ma jira'atun bin na Allah ce shi yake ɗaukar ranku da daddare amma ya san abin da kuke yi da rana ba kamar mutuwa ne ke to idan ba kai ba ka jin abin da ake yin amma tun da kai dan adam ne dama tauyayye ne to hakan kuma ya fi maka domin ka za ta huta ka zai huta lokacin da ka farka kuma sai ka ji ka a cikin nishaɗinka inda za ka rasa barci to da za ka hauka ce ne ma za ka yi hauka ne domin hankalin ka sai a bar jiki sai sa idan mutum ya kasa yin bacci sai ka ga yana neman likita yana neman magani wanda kwana biyu ban yi bacci ba a sai matsala ne kuma dole in ya zo ko magana yake sai ka ga akwai shirme a magana to sai sa rashin bacci yakan hauka ta mutum bacci in yayi yawa kuma sai kashe maka zuciyarka sai zai kai shi daidai wa daidai to kaga ubangiji subhanahu wataala shi kuma a ce yana bacci ai waya ne a wurin Allah ta'ala baya gajiya ta na ya in yin bacci don ya huta kai kuma kana gajiya dole ka bukati bacci don ka huta to Allah ta'ala in kace yana bacci to kamar yana gajiya ne yana hutawa Allah ta'ala baya gajiya ya halishi kamar da kace shi wa ma sana min dubu ba wata gajiya da ta shafe shi to shi yasa ubangiji ta'ala da zai yi bacci ba to haka ne ka dauko gengedi Allah ta'ala da zai yi gengedi ai shi ma gengedin kanin bacci ne ko to da wa zai rike mana sammai da kansa a duk gaba ɗaya ba za su tarwatse ne gaba ɗaya sannan kuma shi gengidi aibi ne ko a ɗan adama domin bacci kai kana iya nemo bacci sai ka je ka kwanta ka ce bari ne bacci sai bacci ya zo maka amma gengidi fa kai kake kiransa ne Yana zaune ne sai rinjaye ka kawai sai aka kanka na rawa inda ma ka faɗi ma a cikin jama'a da ka fara gengidin nan sai ka zama wani iri sai zama ba kai jin bane inda kana da wani matsayi a wurin jama'a kana cikin su sai ka kama gingiri haka da kuma sai a canja maka kallo sai ka zama kamar wani iri haka to ga gingiri ba da nufin ka bane yake zuwa rinjayen ka ne yake sai ana abu baka san me baka san me ake yi ba to ga wannan wannan taurari to sai Allah a danganta Allah subhanahu wataala gingiri a ce bacci zai rinjaye shi ba tare da wato ainihin yana so wannan dan adam ne mai wannan sai ka gaba yana rijayen sa yana rijayen sa ba ya iya shi ba khaloki ne abun abun halitta ne amma shi ma dai bai so haka shi yasa ka ga bacci da kanka zaka so shi kuma ka neme shi ma yazo ka gayyato shi yazo amma gingiri ba gayyato shi ake ba ba a son ba sai zai ya same ka kawai ka ji kana nan sai ka ji babu nan to ubangiji ta la ya ɗaukaka gabanin wannan a yana bacci ko kuma yana gingiri sannan lahu ma fi samawati wa ma fil ardh abin da ke cikin sammai da kasai na Allah khalqan wa min Allah shi ya halitta sammai da kasai da abin da ke cikin su sannan kuma shi ne yake mallaki da su shi yake mulkin ta eh, babu wani mai sosai shi duk halitta nan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duk halittar nan gaba ɗaya ta Allah ne hana wa ta'ala wannan akwai na nuna maka cikan mulki na ubangiji ta ala. cewa Allah ne cikin mulki mulkin su ya zarta na kuwa yanzu kai idan kasar ka babba ne masu sai a ga mulkin ka mai girma ne yanzu shugaban kasar amerika zai je da shugaban kasar najeriya tun da kasar ta kusan najeriya hamsin kila kaga kaga fadin kasa kaga shugaban kasar najeriya zai yi daidai da irin kananan abun nan kamar sai shugaban kasar taji ko ko togo ko wani abu kaga sai kaga wa'annan kananan kasa su kansu sun san najeriya ta fi su to haka jihohi ne in ka dauka wanda zai mulki Lagos daidai da wanda zai mulki Yola da Adama, ko da zai mulki Kano zai zama daidai da wanda zai mulki jihar Gombe misali kaga jihar jihohin ma manya ne kaga gwargwadon girman jihar ka kuma girman mulkin ka to haka nan ubangiji su ba da an shi yake mulkan samai da rasu da abin da ke tsakanin su duniyar nan gaba daya shi yake mulkan su sosai ka ƙara gane girman mulkin ubangiji subhanahu wataala da girman da subhanahu wa ta'ala to da ka sai ka kare duk tsoron sa ka bauta masa yanda ya kama sai ce man zallazi yashfa'u indahu wane ne ya isa ya ceci wani indahu a wurin Allah babu illa bi iznihi sai da izinin Allah in Allah ya baka izini sai ka fita amma ba ka fita da karfi karfi ba ko ba da yardan Allah yanzu a nan duniya idan ka kama wani zaka masa hukunci sauran kai alƙali ne ko ni jami'in tsaro ko wani ne kai ka kama wani kana son za ka masa hukuma saboda wani laifi in wani sama da na sama da kai ba ka wani yace sake shi sai ka sake shi kaga wannan iko ka nuna to Allah ta'ala shi ko ba isa masa in ka ji ka ne nike son ma to shi ya baka idini ka ne nike son kuma sai baka sai baka alfurma na baka izini ka ne nike son wani ko suwani ko al'umma shi ke nan kawai Allah ta'ala ya bada ya bada ya bada ya bada ceto to kaga shi saboda kan mulkin ta ne eh, shi yasa wannan raddi ne ga masu bautan gumaka da suke cewa wai gumakan da su cece su ne shi yasa suke bauta musu suka bar bautan Allah su bauta wataala suka zo suna bautan gumaka sai Allah ta'ala ce to akwai wanda ya ce ce ku ne a wuri na in ba wanda na ba izini ba to kuma sai Allah ta'ala zai ba gunki izini ko wani wanda ake bauta ba Allah ba tun da shi kishiyar Allah ya Allah zai bashi ba zai taɓa bashi wannan ilimi to haka nan wayanda suke neman ceton yeso ko wani daban har yeso mai ceto wa duk da ka bi Allah subhanahu wa ta'ala ne yake so sai ya ba wa annabi da kake son ya cece ka cecon naka amma ka je ka juye bukatun ka ka ibada ka dishi kake bauta ka alƙe shi ne abun bauta to sai Allah yake so ba zai taɓa yin ceto ko da mala'ika ne Kuma mala'ika da ita ce wani wata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kaga sharadi ne na farko daga cikin sharuɗin ceto shi kansa mai ceton sai an ba shi izinin ceton kafin yayi na biyu kuma sai an yarda da shi idan ba a yarda da mai ceton ba nan ma da zai ba kamar yadda mun ta ala ce yawma idin la yashfa'u la yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla rana da yawa ba wanda ceton su zai aiki shi wanda Allah ta'ala ya ba shi izini ya yi ceton kuma ya yarda da magana ya ba ka izini kuma ya yarda da kai ya yarda da kai ya ba ka izini sannan suka samu wato ainihin ceto to kenan in haka ne ceton wurin wa za a nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wajen mai ceton za ka nema ba wajen Allah ne kuma ga ƙarin sharaɗi na uku cewa sai Allah ma ya yarda da kai kafin a cece ka wala yashfa'una illa liman irtaba Allah ta'ala ce ba za su samu ceton ba sai ga wanda Allah ya yarda shi sai ba za su ce san ba za su ceton ba sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi sai da za a ce san ma sai Allah ya yarda a cece ka kuma ya yarda da kai sai sai to a cece ka wato misali yanzu idan wani zai yi ceto ka ce sai Allah ce na ba ka izini na yarda da kai kuma na ba ka izini ka yi ceton amma wani da wani da wani za ka ceta wanda za a ce san ma sai Allah ya faɗi shi ya yarda da shi kafin a binne shi to ta yaya za ka bar ubangiji ta alaka da kana neman ceto wajen wani neman ceto wajen wani shirka ne barin addinin musulunci amin abun na Allah ne ubangiji ta alaka ya kulli lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗayansa na Allah ne shine mai ba da shi shine mai ba da izini shi ne cewa ce cewa kuma ka je kana neman kana neman ceto a wajen wani kamar addu'a ne kake kamar ka ce wani ya baka lafiya ne kana roƙon kai baka lafiya ko aljanna bi ita ma Allah ta'ala shi ne mai wannan saboda haka maganar ceto dole ne a fahimce ta waɗanda suke neman ceto wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sani shirka suke yi domin ka kamar ka nemi lafiya a wurin ne ko arziki a nan duniya abu ne mallakan ubangiji ta'ala sai kuma kake roƙon wani yayi maka sai dai ka roƙi Allah ta'ala ya sa ka cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce amma ba za ka roƙi manzana ta kuma ce ko ba ka daga hannu kana addu'a kana roƙonsa ya ce ka ba kamar yanzu suke a wajen maulidi sai ka suna cewa ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulullah almadada madad ya rasulullah a wannan ne wanda da wai manzo Allah ya ba su ceto suna roƙon ceto suna roƙon ya da musu arziki da albarka wannan duk na ubangiji ne su subhanahu wa ta'ala baka san wannan ba Kika je ka fada cikin abun da da ba musulmi ba su ba fada ka je coci za ka je ana wannan ceto ceto ce sai aka shigar da bidiyoyi a cikin ceto sai zama wani wanda bai kai ya ceton ba ma sai a ce wa ana tsammanin ceton ka wai zai cece ka wani shi zai cece ka wani da harkan ceto na aka bar da mutane da yawa mutane suka rike wasu malamai ko waliyai ko ne suna ganin su ne za su ba su aljanna ma gaba daya duk kuma ta kofan ceto ne aka zo aka shiga musu to ceto Allah ta'ala ya ce kun lillahi shafa'atu jami'a ceto na Allah ne gaba da dole kai ta cewa ceton naka ne tunda naka ne a wurin da aka samu sannan kuma yace babu mai ceton sai wanda ba izini man zalla zai shawo inda hu illa bi izini sannan kuma ba zai ba zai ce ba zai ce ko ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi wala yashfa'una illa liman yarfa ba masu ceto ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi shi nan duk abun yana wurin Allah wajen Allah ake neman su to amma idan baka fahimci wannan ba za ka je ka zubda ka zubda imani sanin sai alamu ma na aidihin wa ma kalfahu Allah ta'ala ya san abin da ke gaban mutane da abin da ke bayan su wato ya san abin da ya faru da su a baya da abin da zai faru da su nan gaba alima ma kana wa ma kunu wa ma lam yakun law kana kai yakun Allah ya san abin da ya kasance a baya da abin da yake kasancewa yanzu da abin da zai kasance nan gaba da abin da bai kasance ba ma inda zai kasance ya zai kasance Allah ta'ala ya sani to kenan ya kewaye halittarsa da ilimi ciki da waje Allah ta'ala ba abin da bai sani ba na ba to halin da kake ciki ya alamu ma su wasu su bihin nan wa huwa aqrabu ilayhi min hablillah Allah ya san wasu wasan kama. ilimin Allah yana tare da kai fiye da yadda jijiyan wurin da kake tare da wuyan to ka ba wani abu da yake tuya wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne zai sa ka ji tsoron Allah wannan shi zai haifar maka da muraqaba ya samar maka da muraqaba shine kasancewa Allah yana ganin ka duk abu da kake idan za ka kana alaikum raqiba Allah ya kasance yana kula da su kula da su so da ka sai ka ji tsoron Allah shi yana kewaye ka da iliminsa ba abin da bai sani ba naka ciki da waje sai ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi amma su kuma halittar Allah ba za su kewaye Allah da wani abu wani iliminsa wato ba sa iya sanin wani abu na ilimin Allah illa bi ma sha'a sai abu abun da Allah ta'ala ya ga dama su sani wato ba sa iya sanin wani abu sai abun da Allah ta'ala ya dan san musu na ilimin da su sani amma Allah ta'ala bai baka ilimin ba to ba za ka samu ba kamar da yake wayar aluna ka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambaya ka dangane da arruhu wai rai ya yake ya yake a jikin dan adam ta ina yake kuma me yi shi Allah ta da wannan ya bar kansa wannan ilimi ba zai ga wannan sai ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abun da aka ba ku na ilimi dan kadan ku kwatan gashi da ilimin ubangiji ba duka abin da Allah ya sani ya sanar da ku ba akwai wadan kaɗan ne kenan nan kuka sani wanda Allah ya ga damu ya sanar da ku yasa abubuwa da yawa ko baka san shi ba shi ma za ta tashi baka sani ba, me zai faru na kan baka sani ba? me rai baka sani ba abubuwa da yawa hankalinka a ina yake nan ma za a yi ta nema ba ka isa ka nuna ga daidai inda inda yake ba so kaga wannan duk ilimi ne na ubangiji subhanahu wataala ya bar wa kansa sanin wannan wannan kuma shi ne zai kara shi ma zai kara maka tsoron Allah ya kara maka sanin wane ne ubangiji subhanahu wataala kuma ka dinga ji a ranka cewa duk abun da kake yana ganin ka kuma yana kula da yana ganin ka yana kula da sai ce wasu kursiyuhu Wasu a kursi yi kursiyuhu kursiyin Allah ya yi wasi a sama, wasu sammai guda bakwai wa ardu da kasai guda bakwai wato kasai guda ɗaiɗai guda sammai guda ɗaiɗai guda bakwai kasan zai halitta ne mai yau da za ka hau jirgin sama kai tuttuli a kashe za ka kore sama da kuri fadin da dai man kai kare ka faɗo ka mutu ba ba ka ba ka yi kuri to wayannan kammai din guda bakwai wanda kaurin kowace sama ma kaurin ta kawai tafiyan shekara ɗari ne tsawon ta haka kuma Allah ta ala shi sani tsawon ta da fadin ta to guda ɗaya har guda bakwai tsakanin kowace sama da sama da kai shekara ɗari biyar wayannan kammai guda bakwai ne da ƙasai su ma guda bakwai ƙasa guda bakwai dukkaninsu ba su kai al'arishin a ba kurfin Allah ne ba kujeran mulki na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ga dan mulki sa ba kujeran mulkin sa ba su kai ba ba su kai su ba su ma kasai guda bakwai ne kamar yadda zo a hadisi kasai guda bakwai kamar zo a hadisin annabi Musa ne ne a bashi wato wani zikiri da zai dinga yi Allah ta ala ce sai la ilaha illallah ta to ai kowa yana faɗan ta gaba da wani abu wanda ni kadai nake yi sai ya da law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a wa amirahunna kanu fi khiffatin fi khiffatin wa la ilaha illallah fi khiffatin ma la bihi la ilaha da ce sammai guda bakwai da masu raya su da kasai guda bakwai da masu raya su za su kasance a cikin bangare su kiri ɗaya da lalata tana bangare ɗaya za ka da jaye ba ka sai ma guda bakwai ne kasan masu sai da wani kai tawa ne su ɗin ma hawan hawa ne ga wannan kasan a kasan ta akwai wuta ko suka ce haka ne ga kasan farko sai ka samu ruwa sai kasa ta biyu sai ka samu ruwa a haka za a ko suka ce a fadin kan ne ko guna ya riba ta guda bakwai in kana tafiya kana tafiya sai ka samu kogi ruwa ya riba in ka tsallaka kogi sai ka samu wasu kasashen ruwa ya riba a haka haka guda bakwai in ka ba asiya da abin nan da afirka da amirka ta kudu amerika ta arewa da australia da turai da tarayyar soviet haka in ka kasa su sai ka ga sun kasu maka kashi bakwai wallahu alam haka ake nufi ko kuma su ma wani kan wani amma dai hadisi ya nuna cewa wani kan wani su domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai man zalama min al-ardi fi shirrin tubiqa yawm al-qiyamati min sab'i awqima duk wanda ya zalunci wato abin nan ah, take dai na kasa na biyu to za a naɗa masa wannan ƙasan a wuya har zuwa ƙasai guda bakwai har zuwa ƙasai guda bakwai to idan muka ce ƙasin nan faɗi ne tare kenan za a mamaye hadda gonan wani za a dora masa gonan wani wanda bai zalunci bai zalunci wanda ba bai mamaye ta ba in fili ne zai shiga filin wani wanda shi bai ɗauka masa fili ba amma in an ce can ƙasa za a yi ta yi ta tafiya a yi ta tafiya to kaga kuma ya mallaki wannan duk wanda ya mallaki fili to ya mallaki ƙarƙashin ƙasar ba in ga dama ka tona kai gidan kasa wanda ya sayar maka bai sai hana ka ba kuma ka mallaki saman sa kai ta beni idan kai beni hawa ɗaya ka gada ma ka sayar wani saman shi ma ya zo da beninsa ka sake sayar wani can saman shi ma ya sake dora dora ka kaga kai da ke kasa da sama kenan wannan shi ke karfafa cewa su ma ka din wani kan wani ne wani kan wani ne kamar yadda san bai tun da aka ce in ka in ka sa in ka ci gonar wani ko ka kwace wani gona ko fili za a naɗa maka har zuwa kasai guda bakwai kaga ai mallakan wannan wanda ka ta ne shine za a nada maka in ko faɗi za a bi to za a shiga gonakin wasu da gidajen wasu ma da filayensu kuma har kila ma da filin ka ba da wanda baka da baka ga kuma Allah ta'ala ba zai tura maka laifin da baka yi ba wala taziru waziratun wizra ukhra to wayannan ka kai guda bakwai da sammai guda bakwai duk da girman da suke da shi ba su kai kursiyin Allah ba su kai kujeran Allah mulki ba wanda hadisi ya inganta abdullahi bin abbas yace al-kursi mawdu al-qadam asalin kursi shine inda ake dora kafafuwa yanzu idan ka je wajen sarakuna ba ina kiyasin Allah da sarakuna wani na Allah ba haka yake ba amma don ka gane abu akwai al'arshi gadon mulki akwai kuma kursi shi sarki inda babban sarki za ka samu yana zaune a kan wani gado ne amma kafafuwansa kuma suna kan wani abu kamar kujera mai tudu shi ma inda zai zaura kafafuwansa to Allah subhanahu wataala na ba irin wannan bane wato da ba kuma ba zama yake akan al'arshin ya dora kafansa kamar yadda sarki yake dora kafansa akan kujeransa ba ya dora kafansa kan kan kujeran ba a'a shi girman Allah ma ya ci al'arshin ya ci kursiyin kuma gaba ɗaya ba su isa ma su dauke shi ba yana saman saman su ne gaba ɗaya kun fahimci akida yana saman saman su gaba ɗaya al'arshi bai isa ya dauki Allah ba kursi ma bai isa ba to wannan sammai ɗin nan wannan kujeran me wanda ake ce kujeran mulki inda wanda inda inda a duniya ne sarki zai dora kafansa a kanta yi mutum ne to wannan kursiyin kawai ya fi samai da ƙasa kuma abdullahi bin abbas ya ce misalin samai da ƙasai da kursiyin allah kamar ka je daji ne fala in an ce fala wanda ba da bishiyoyi ba rubuki ba ba gaba ba inda ba bishiyoyi gaba ɗaya daji ne mai fili to kamar ka je babban jeji sahara inda babu fili ko ma dai ba sahara bane don akwai dajin da ba sahara bane amma babu bishiyoyi sai ka je ka zuka ka je ka wurgar da zubbe a wajen don Allah za ka ce je za ka ce wannan filin ya fi zubbin nan ma girma zubbin ina ya tsaya ko ina ba ya tsaya to kamar yadda wannan dajin ya fi wannan zubbin girma haka inda za ka jefa sammai da kasai akan kursi ke zama girman su kamar na zobe ne girman kursiyin kuma kamar na wannan daji daji fa ba wani filin kwallo ko wani fili a cikin gari to haka ainihin kursiyin Allah ya fi sammai da ƙasar girma sai ce to tazaran al'arshi kuma da kursiyi shi ma kamar ka ɗauki zobe ne ka je ka jefa a daji haka al'arshin Allah ya girbi kursiyin Allah kaga da za ka ɗauki da sammai din da kursin gaba ɗaya ka jefa su akan al'arshi inda zai yiwu to kamar ka jefa zurfi ne a cikin asibidari shi yasa abdullahi da ba ce al'arshu la ya arifu qadarahu illa Allah ba wanda ya san girman al'arshi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan bai zai nuna maka girman Allah ba a ce Allah shi ya halicci wannan kawai iya halitta sai bai nuna maka girman sa ba to duk da haka kuma ubangiji ta'ala kuma ya fi al'arshin girma al'arshin bai yi kai dauki Allah ba aka ce Allah yana saman al'arshinsa ai ba wai yana zaune al'arshin kamar yadda sarkin garin ku yake zaune akan gadon mulkin sama ne ko wanda ya faɗi haka bai fahimci akidar ba ne ba malami ne suka koya masa ba karatun jarida ba akida saboda haka Allah ta'ala ya ci ƙarfin wannan yana saman su ne gaba ɗaya can sama ya yake ya yake a sama al'arshin sa wallahi ba wanda ya sani duniya ba wanda ya sai ga wa cewa ne ku bi jalalihi wa azmatihi Yin daidaitan da ya dace da shi yana saman su kan gaba daya amma kuma ya yake babu wanda ya sai ya maka bawa ne sani dan da dalalu sai dai ka miƙa wuya ka sallama ka wa huwa al-qahiru fawqa ibadi ar-rahmanu 'ala al-arshi yana saman halittar ta gaba daya to da haka kamar yadda zo a hadisi al-arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum al-arshi yana saman ruwa akan saman sammai in ma yana saman ruwa in ka samu ruwa ka samu al'arshi na saman ruwa wani ala kuma yana saman al'arshi ka ba daga wannan babu wanda ya isa ya gaya maka yaya girman Allah subhanahu wa ta'ala dole ka ji tsoronsa shi sa yake wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati madawiyatun bi yamin Allah ta'ala zai damke tambayar da kai kamar ɗaya da hannu. kaman ka rike kwayan zarra in abdullahi bin abba za ka ji wani abu haka allah zai tamke samai da ƙasai in gaba ɗaya na tsaya da hannunsa ina ɗaya samai in duka da hannunsa na dama kamar da ubangi ta ala ba shi sa ce kafirai ba su san darajar allah ba yadda ya kamata su san darajar da kai ka san darajar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma'anar wasi a wa samawati wal ardh ba a fassara a wuce ba ne ko dai ka gane wannan ka gane girman Allah cewa Allah ta'ala abun tsoro ne sai ce wala ya ƙudu hori su kuma kiyaye su kiyaye samai da kasai wala ya ƙudu ya nauyi rubagi wato Allah baya jin nauyi kiyaye yanzu da za a tsora maka kula da garin nan kawai ta ce haka gida je ka a ce duk abin da ake a garin nan ka kula da shi in an samu matsala kai ne to Allah ta kan mai da kasar duk girman su yana kula da su kuma baya damuwa baya damuwa baya sa masa nauyi ko wani abu wanda Allah ne iko ne akan komai wannan ma sai nuna maka girman ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala mai girma ne babu wanda ya kai shi girma Allahu akbar bi kulli shay shine ma'anar Allahu akbar wa huwa al-aliyyul kabir yace la yukritu la yukritu ma'ana baya tahmusa al-ikhtira shine tahmuwa da abu to Allah ta'ala idan aka baka kula da wani abu ko aka baka wani shugabanci shugabanci ma zai dame ka saboda ka kasa aka baka Najeriya ba ɗaya da ake kai ne kake jagorantar ta wallahi sai ka gaza za a yi wani abu sau ɗari ma baka san ana yin ba baka yi zama amma Allah ta'ala ba abin da yake buya masa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da ƙasa ba abin da yake buya masa ba wani ganye da zai fado daga saman bishiya ba sai Allah ya sani kuma ya rubuta a lauyin masu ganye ba duk duniyar nan duk bishiyar duniyar nan ba suna ba ganyen suna fadowa wani ne ya zai kafo da kansa ya faɗi wallahi Allah yana sane da shi da kai kuma ina ne za ka mulka ko a gidanka abubuwa nawa ake a gidanka baka sani ba sai dai an gaya maka Allahu jalla jalaluhu ko da ka ba abin da ke buya masa sai sai wa huwa al-aliyyu Allah shine madaukaki al-azim mai girma al-aliyyu madaukaki ulu zatin wa ulu manzilatin wa ulu qahri ulu zatin zatin sa yana sama da halittarsa shine ma'ana huwa al-aliyyu Allah shi shine madaukaki zatin sa yana sama da halittarsa kamar yadda ibnu abi zayd al-qirawa ne fa atin risala wa annahu fawqa 'arshihi al-majidi bi zatihi ina sama da arshin sa da zatin sa sannan ulu manzilatin daukaka na matsayi Allah ta'ala darajarsa ta wuce ta kowa babu wani abu mai daraja irin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma da ulu qahri wato daukaka na rinjaye shi yana ba wanda isa ya rinjaye shi kuma shi yana iya rinjayen abu wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shi ne mai rinjaye kuma yana saman bayin ka gaba ka to ga wannan mulki shi kan mulki kenan ga matsayi kana saman kowa sannan kuma kana rinja abu ba abu da zai gagare ka amma dan adam ajibi ne dan adam ajizi ne za a ga wani abu ya gagare shi duk da ikon da yake da shi na mulki ko wani amma dalla da zaluhu shi madaukaki ne sannan al'azimu Allah shi ne mai girma girma na dada wato sifan azama Allah kabiru ne kuma azimu zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyu al-kabir huwa al-'aliyyu al-kabir al'aliyu madaukaki alkabiru mai girma al'aliyu madaukaki al'azuru mai girma na ce alkabiru kaga girma ne wanda zai baka tsoro al'azimu kuma girma ne kuma na daraja sau da haka ubangiji subhanahu wataala abun tsoro ne kaji tsoron ce wani haza kana man qara hadhihi gida aya sau da haka dukkan wanda ya karanta wannan aya ayatul kursiyu fi lailatin a cikin dare lam yazal alayhi min allahi hafizun ba zai wuce ba akwai mai kare shi daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai tsare shi daga sharrin aljani wala ya qarubuhu shaytanun babu wani shaytan da zai kusance shi hatta yusbiha har ya wayi gari har gari ya waye ba shaytan da zai kusance shi duk wanda ya karanta ayatul kursu ya shiga gidan sa ya karanta ayatul kursu shaytan da zai kusance shi ba a wannan dare to da kai ake ka dinga karanta ayatul kursu wannan ya tabbata hadisin bukhari da littafin hadisi abu huraira an kawo zakka ta watan ramadan sai manzo ma ya ce abu hurairah ya dinga kula da zakka nan yayi gadi ta shi nan da dare sai wani mutum zai zo sai ya zo ya lallaba yana diban wannan abincin yana diban wannan zakka sai abu hurairah sai kama shi ya kama shi a daren farko yake to na kama ka kai na kai ka gaban Allah da ba kai farawo yake wallahi ni miskini ne iyalai ne suka mi yawa suka miyawa don Allah kai hakuri ka kai sai ya dace wace gari da ya wajen maza da sama sai maza kuma sai tambaye shi ya ce masa yaya labarin bakon ka na biya ba tare da ya gaya masa ba an masa wahayi an gaya masa sallallahu ku wasallam ba ni labarin bakon ka na biya kuma sahibu kan zariya Ya ce ai gashi shi ya zo yana sata na kama shi ce shi miskini ne yana da iyalai da yawa Allah a tausaya masa na tausaya masa na bashi ce gare sake dawowa ba ba za su ma yace to karya yake zai dawo washe gari ma sai dawo da daddare ya sake kama shi ya san da yana ɗiban abinci ya sake kama shi sai ce sake ce masa aishi da Allah yana da miskini ne bai da komai fakiri ne yana da iyalai da yawa ji tausayin ka sai ta yi da zai maza su haifi ku kuka da mutumin naka sai ya ce ai ga shi yaro roƙe ni kaza kaza kuma ya ce da zai dawo don in ya faɗa sai ce ba zan sake dawo ba maza su sai ce kai ya yake maka zai dawo kuma sai sake dawowa dawo. to da ya dawo na uku ya kama ya ce ta ni miskini ne iyalai sun min yawa ba zan sake dawowa ba ka kyale ne ta a yau an yi ta ta kare an yi na uku ke nan ba zan kyale ba ke na kai ka gaban manzala ba ke ce to da Allah kai hakuri bari in baka wata fa'ida idan ka zo kunciya ka karanta ayatul kursi in dai ka shiga gidanka kazo za ka kwanta ka karanta ayatul kursi in ka karanta ayatul kursi babu wani shekan da yake kusance ka wani aljani da yake kusance ka shi kenan sai dane shi kun da ya bashi wannan fa'ida ke sake da wace gari ya zo jin manzon sama manzon sama sai tambaye shi ya yaya kai da bakon ka jiya sai ce ai ya bani wani lakani ya riya cewa ya karantar da ni wata aya a turkusu ya riya cewa kaga bai gaba kenan ya riya cewa idan yana shakka ya riya cewa idan na karanta ta babu wani shaidani ko aljani da zai kusance ni sai manzon sama ce inna da kafa wa huwa anan nan kan ya maka gaskiya gaskiya ne abin da ya maka amma kuma yawan karya ne ubangiji fassara wannan ma inna hu sadaka wa huwa kazo ya yi gaskiya a nan amma ne yawan karya ne wani sai ce wai ya maka gaskiya ya maka karya ina za su yi su haɗu ya maka gaskiya shi mai karya ya ai ba za su haɗu ba shi kenan daga nan ayatul kursi ta tabbata tana maganin shedan kai maza kuma yake ka san wane ne yake zuwa maka yake ba sai da yake shedan ne shedan ne yake zuwa to shi yasa atul kursu karanta ta yana da muhimmanci kai kokari ka iya ta sosai ka iya karatun da karanta ta za ta maka maganin shaitan da aljani wa qawluhu subhanahu da fadin subhanahu wa ta'ala wa tawakkal ala al alladhi la yamut kana da cikin ayoyin da Allah ya siffanta kansa da sifofi masu girma wa tawakkal yace kai tawakkali ala al-hayy a alladhi la yamut wanda bai zai da ba kaga na ce alhayi waye ko shi kadai aka faɗa mun san Allah ta'ala bai zai rasu ba bai zai bar duniya ba sai aka ƙara da laye mutu wanda ba mutuwa don ya bambance maka da na halitta shi ma mutum hayyu ne lakin na ya mutu sai dai zai mutu wata ran za a waye gari babu shi amma Allah ta'ala alhayyul ladhi la yamutu rayayye ne wanda baya mutuwa babu ranar da za a ce babu ko babu shi wa wannan kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul da wal ikra duk wanda yake bayan duniyar nan zai kare amma Allah ta'ala zai wato to in zaka dogara ka dogara da wanda baya rasuwa idan ka dogara da mutum shine komai shine gata ka kare dogara da ni to rage mutu kuma wa ka shiga uku kenan ko ka shiga uku amma in ka dogara da Allah kana nema kana tawakkali ga Allah Allah shine mai bayarwa ko ya mutu shikenan yawa mun sani akwai da suke da iyayen gida wanda suke tallafa musu da suka rasu suka zo suka kari suka zama ba su da komai to inda Allah ta'ala ne mai baka da shi kenan ba za ka kare ba don shi baya ne baya mutuwa to ko da wani yana taimakon ka ba da shi za ka dogara ba ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yana nan raye ne baya don ubangiji ta za ka kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh